da الله وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم annabi Nuhu ya ce ma waɗanda suka yi imani cikin mutanensa, ku shiga cikin jirgin ruwa da sunan Allah jirgin zai gudana, kuma da sunansa ne zai tsaya. Lalle Ubangiji na mai tsananin gafara ne ga zunuban duk wanda ya tuba cikin bayansa, mai tsananin jin kai ne gare su, daga cikin jin kansa ga mutane ne ya kubutar da su